بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يفعل يقولون بكراتين من لتافيا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها إذا الجزء الثالث لتافيا الدكتور فعبد الرحيم أفله الله تعالى نغم يدفيا زرودين dingu ba ce a togban wabe gutai na wani yanakin adarsu sadisuwar ishiru na ibanusa na yalotun bayi na almudarris manga ya usama almuraqibu yatlubuka fi maktabihi ya wa usama almuraqib zai laye da makanta jina ya tulubu ka wani wawai fi maktabi kata tumbu ofis yubu usama ga uridu an hau zama izami layya a zaini mai wagan milobe zami layya zabaci mi zaguba a zaini ne biya mai wani wani asali zamila ne ko amma yabuwa zai ne a nuna fiya a huza zamilai ga wale mafulu babu aja da kuji masu yi mafulu wa alifa ci bu wa yi zamila ji fahimta amma a huza wale filo fa'ila su da ba an a huza lam yatlubu murakib illa iyak murakibu wazan da ne wato bugiga waje bukata wani ga asha annahu nasiya usama ga Mesuda, ga batama inni wa iyahuma mushtarikuna fi musabaqati sibaha ebona inni mi wa iyahuma to zabaci mi zaguba ba mushtari kuna gani pamba fi musabaqati sibaha e baye gana sa yenu wajibu liman wajibu ngai ga siba swimming competition na je tin swimming bona gani mi jibe za na je ujo wa bata na waya zaguba na mita umpa man gato uzuma idan kuna ya ci gan lobe ayin aina kitabul mudiri ya ibrahim ba littafin tishi makanta da yawa ibrahim a taituhu iyahu na layu wa aina da fatiru talamil tulab babu taka da dangi makanta jimadan otihim iyaha a taituhun iyaha mai layu. wa aina majallati ba mu jarida midan a taituka ha ya layawe mata a taitani ha fushi wa ya miyan a taituka ha alf so milu ya wayo fi maktabik katatun ogo a haska hawa wadatawa wa mahulata hawa ma wulada fidush a haska hawa wadatawa wa mahulata hawa ma wulada fidush a haska ha wugu wa wadatawa wa mahulata hawa ma wulata hawa da ya taɓa yi ta yi ta yi ta yi yi ta yi ta yi ta a ya tas'al ya ustaz mba ba ya tas'al ya tas'al ya ustaz ni dingo ya wa man na'am ka asal wala ne dingo ismi ukasha sunna me ukasha iltahabtu bil mahad al yawm yinan na shaga ni ga da makanta والتحق معي ثلاثة الطلاب من بلدي والتحق معي ثلاثة طلاب من بلدي أشاغا أكيد يجي مكان تاغوتامي نجي وصلوا مكان تورو من بلدي من يا ذاكي يجونا بلد أبو يجي كانتري نجي كي يجونا ونجي كانتري جيب كوبيكاكا mun fi faslin ahar alaguta wucin dajin doce ya ustaz ya ustaz arju an tusa'idani fakad fatatni durusun kathira ya man me ji fata ya taimako wai ibana e fatatni durusun kathira ka tuji tembadan sausa iduka wa iyahum insha Allah ya jan taimako to aso ga ba su kuna lannansa musa'adataka iyana abada insha Allah yi ma ba taimako wai wuce wata abada daidai na ko ga kekerinta abadan da wani ga ba su kuna araka turidu lugatal arabiya miliyoyin larauci ne man allamaka iyaha zilawo allamani iyaha abi baba mi lawo mi oni iqral ayati ya Amin ya wa amidu ba ayan naji amidu dona ji istihada wa yubasmilu ke ji bismillah ya yaqra kanga unga da katun babu ga iyaka na'budu wa gayyun na'budu bima na nuti'u wa iyyaka nasta'in ugama yewa taimako me wa qada rabbuka alla ta'budu so ci qada hukunci ba rabbuka so ci wa nabi qada hukunci ba allah ta'budu ga ya ga wuyin doro ma illa iyyahu sai a facin wa bil walidaini ihsana dabin nema iji bolo bolo loba mini aya jobe yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum wole kaida de iyyaka iyyawji iyyakum samay lawika to yuri yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum atucin yazo wa iyyakum to yazo na jijin imani bai tucin nena wa inna au iyakun yi au iyakun koyi la'ala hudan zai ga tafi ba wani haufi dalali mubin ko zai ga tafi ya kajin wani iban ba musulmi bai kafiri ji don ibina kafiri zai musulmi da haɗi musulmi mazan hatu haɗi yusman raninu jaras ewe finje raninu gayi ringin ọkụ ga yarinnu jawal waye shi yarinnu jawali mani lazi ya tasiru bi waye mai shi zai je ya miyo abubuwa ne wai saut sautul jaras amidu ga aza yau mu ziyaratul mudarrisin iyana fil majayi yinan na gaman jigaji ziyara katalici jibu nan tazirul mudira wa iyaka ba da salatul asr iya pataka man to zuma lasara sana zurukun insha Allah man gai malami sabi bai fuga ba su kuna na fekwa ba ta dika tunaji shabo ne wiki domiri ji domin ma ta kakan ade doma irin raf al a ade doma irin mutasila ade doma irin munfasila yin nasibu so ga samun ka kakan bandoci domin ma irin munfasila na nasbawa biyu kandaci ma rufuwa biyu to ga ta mawuka wujo kan da ci majarewa biyu domin retin jirgin sai katun roko ta darasi roko hmm. ki ci darasin eh amidu ko a su di darasin ruwa da wana yi fahimci kere da wana na igbabe wa na yi kere ko wọn zuwa nini da adi katuna mile gburu wani ga al'arisu hamidu ko tele bagaye ko tashi bicicin bicicin fa ta mm, bicicin yau sai a darsu saminu wal ishiru darasiyan maudi guba ce manga lima tanzuru fi sa'atil faina بعد الفين يا عدنان samin wale shirin kika tun yi cabe hamidu bi arifi ko a'a uh-uh. tamile ga bici calon na da wani mm, bayan da ngala ne ga ga uzira alon nan wa baya ne da buca ne da alharisu uzira alon ne mm. sami saminu wali amidu gan قدوما مباركا يا أستاذ متى قدمت من السفر غا قدوما مباركا جيجي نيبا البركين يا ومن متى قدمت من السفر فوچوجون daga bolona bo focojin daga ya zama bo kudu mun gole نقول shi gano jijin albarka imana mu dai ya zane man zoci da shi lafiya shegun ya mai ko bai ko bai ma ne ku du man mubarakan ko bai ko bai foce wajen man baraka allahu fi kadim tulbari hata su kujan albarka su ya e shi mijan ya hamza aglikil baba iglakan ya hamza a e, kutu otu wangi iglakan wa hafif sur'atal mirwa wa mawla efefan yanke ta wani da yadda fanya lokaci na ngai wala rauci na gunye ta na go waga gan zaga wula shuke fi ha no nole inda ci di ba 5 ya bicho ku kufan na jimeji ba na 5 ya gai bicha to gai waga alama jin wa na wa ga cibiya ko 3 na waga hafif surata mirwaha yaji fahimta ko wanda ya kaba wa ga wula da na ba tiriya <laughs> mutu ce sauki ne to gala littafi na libage wa ba fiki ude laraucin na ji wa ba hadisi de laraucin na ji to ngala wa ce min ji ka fiki umi ba hadisi ga wa laraucin ina e bana lafazin da cinu je lutu mai zamani wani ya kaya balarabe je lana ya amfani ba da daidai wuce musamman wa ga wa gaga na shafe ne je jifi zamani wani mujin wazi wajen yan wazo nasibi haya jigo amma wani ga wa ba zai yana jifi zamani wani wa maula rauti zamani wa dole yau ga wuziri, uzuri gala kayi da ya jimi dole wa da fifi ya fil da kama wa baka ta fuska kama ke tan na tan asibiti soji kiyaye yi kaza ke ji kaza ngala english zo yin ba yiza pa te gba wọn ga white atakfi hadhihi sura ezan da na so wọn gani la a a lakad khaffaftaha kull safif wa gun ke wa so ke bayani ke ga nan ba nu ke lulo na ga zumaji arabtu an tukhaffifaha ba'da takhfif video wago lawon ke gorogodo amma guke bata ma zida ziyadatan tafifa biudegi awu larauci ni na wani ba wanda da ke gaggabe ke gaggaga a nufan ko a dafan fannin ko a kiwu na ya ta amfani rasa da wani يبدي يميتا لقد قرأت الدرس الجديد قراءتين يوم الأربعاء أكيكا كاتورو نميونا نوبا زغبا إفولا ربافي اهتممت في القراءة اهتممت في القراءة الأولى بالإيراب كاتو فرقين مجدا موابين لي إرابي وفي أثناء القراءة الثانية نمن في بيان باتنا شرات لكم المفردات الجديدة المفردات الجديدة يا بيان جايين كلمة ورونجي في بنا مفردات كلمة نجريبتم إذا إيه مكاتا يتن إيه شرحا وجيزا يا بيان مجين بقرقي وجيز وقبل أن أشرى لكم الدرس شرحا مفصلا أريد أن أسمع منكم الآيات الواردة في هذا الدرس أتابع وقبل أن أشرع لكم الدرس كافي مكيكا تنياي شرعا مفصلا شرعي نتينا شرعي دلا دلانا نتوية دلا دلانا كاكاينا أريد أن أسمع منكم يوغا ميوو aya na jibe fiya zaddar domin ya katun yi wani fahatuha ibe bai aya hunce hamidu ga wa kallama allahu musa taklima so ci gaga biya nabi musa matuka gaga wa rattilil qur'ana tartila nai daga ba amza ba qur'anu gbogbo ya fufutu doji ba wangi futu doji inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi to ci gan be malaiku ji yusalluna ala nabi ya ji salatu ya nabi ke ga salatu yin soce eh kinkin na sokwari kin wujun ku bana ya malaika ji mafa gafara malaika ji ba gafara a zama laika ya jasu lati ya zabi mana ya ba gafara ya za ya yi wa lazina amanu ya yi tuna ja imani jina sallu alaihi ejin salatu ya nabi wa sallimu taslima to aminci mai ba to aminci ya yi matukan aminci ki yi za wani ji na to yin jin nuri ga yi kiyan addu'a addu'a yin yi allahumma salli soko kyan nabi ngole yi bababe soko mana salatu idan addu'a ya babe su ko ya na nabi sai ah, ga su ko jikan zai mi ko jikan zai ni ji addu'a ga mai ba fa sha gani usama ke da wani ba ayan lucin ga fal yanzur al insan ila ta'ami ngole lam al amru da wani amma ya bo fawo ngwe be kiyo sukuni maimakon kasra zawangi wuce muligulo ila ta'ami lo bayan gishi na wayan gina anna sababna alma asabba yigaji jenu wani matukan ji elle ne be daga sama wace egeyen gishi na zai bebi na soko sun uh-uh. mashakak na al'arba shakka yigaji ya jike lakin tiyoyin wuce yin zoci jito ne je zuwa fatan daga kimbu kan gaganci caji kiya kin saka kan shakka matukan yanzu sa kin ga cici kwakwi kawai ga yanzu fi wa tiya wa yanzu yanzu sofi kan ma da wasu kuje nuwa kun ga tiya so aini arziki daga wasu ci wani fi yanzu arisu na wani baka tun ga ya ayyuan lazina amanu ya yi na jan imani jinan ita kula ya sun da toce wa kulu kaulan sadida

hamidu ya gba aya bai toce ga azani ya tuye cin dacin zagi wa zani galbe ya cin daci bagi na fajlidu kullawa hidi min huma zando zandoro mini abu edin ya bulala mi a tajar da bulala shi tun usama ga wala tabar rujar tabarrujar ya fil ula wala rajinan yin zagi musulmi ya ga tiyama tabarrujar ya fil ti tiyaya jahiliya farko zagi farko jikin dona fetin ya bayan yin fazi to yin gwaji yin bici ji fata fetin na abin hankali ba gizi shi ni yin fayi mamaki dole to gwan titin yan irin na dabo to zagi ne ke ijabu ne hajji sha ne jin kowai luya wani ce ijabu ni yin fa jahiliya gama fe layin za da taci za wani gijo ba gi to zagi wa ba ijabu shi bai laulomi saji fata na ije tipe yin isangin na ji ebo ale ni nfa wọn eko eba ma gu leki hàn ni nfa na yọ ibùdí na tàwọn yìí amadu amadu ya kiyawa mai yawai yawa man أتجلس في الفصل هذا الجلوس أجغب فنهر النشو اجلس جلسة طالب علم ناشتي يسوكو sanin edufe zai waka tuna edufe gi makanta ko ga idlis bi adabin wasu ina da amadu ga sam'an wata miwo mamitu man ga to sakana je na za fifici ba da ne zuwa ife da wange to sallah ji bai za jin su dan mutu a ji wala to dun fina shari'a ga fe na zo e wagan ci ga ya yi ba shi ayi ba boko ji ba wa madu fe idan sakana sara ji za mu da yayi ya kai al'an umli alaikun kalimat mina dars imlan na mai ba kalman da ci jaye mini e, ya darasa faktu buyuka sarari saudi ya baka mun da fi duta sa ka ga we na mun da fi ba nyo eno ka de ne ta fe ka kun sarari e ka e de ba sarari to a makaranta na jiga fan gwaro a jiga da abe da yi kabe kwamfuta ya a ce luda ta eba photocopy a a da ga wanda suka zare da ta ba ni wadda cikin ebe na yi balarabe shi fan roton gawa kafin manyan gana kan zai ji na nafi wani secondary ba na sashi ka tunu je waye jami wani ayajin goga ni karin bayani jiga ta no da ya gaka to secondary wa gujin wangi to yana ja wo degree bana wa ga woro jin awa wa ga ke ayin degree jin wangi masters wa le ga ya ka tun shi kirkiya ba repetition pa ni go be karin bayani da shi umai kindi wo jika tun wangi mu degree ya Nigeria masters awenda bal wa wafe na sai wu wani wa da da mace na. wajen shi muna bai le wuka tun wangi na gaskiya wato yau ga katun fata bi digiri wani ke fata research work ya gaskiya research work ya musamman hmm, Jami'an madina Allah wuka tun kansu siri iri na jide muhimmanci na ta sai na gwapa wani بينهم مهلا يا أستاذ لما نصعيد مهلا يا أستاذ يا ومن لما نصعيد إلى الشراء إلى السجا يجي فهمت مهلا فتى كاتنا جواغوكم to bani ya ga da tsoro lokaci na makiyi na lawa ko na lewu lawa ga kudu bai minti gusun zo a darsu samin wale shirin ba ya na mun ga limatan zurufi sa'atil faina ba da faina ya dinan innama afalu zalika haufa min fawatil ma'u'id fa ina li ma'u'idan muhimman ma'astabi ba da kwali e zadana gada mambo galibi a dinani manyan gabi a dinani da limatan zurufi sa'a alfaina ba da alfaina kila wuce cifile ya lobe shi yawa da na ta gane yau da ba fi ba adnan ga inda ma a falu zalika yana lamin jihanci nan haufa min fawatul mawid min suda ya lokaci bai agwa gama lokaci bai cikin gama mawa'id ga ya likawali ya lokaci فإن لي موعدا مهما إبن مجالك ولنا دي مهمنشنا مع الطبيب جنب دكتور بعد قليل زمان لو كتشديج من هل غبت هذه الحصة هل غبت هذه الحصة كان بإمكاني أن استاذن المدير في الغياب عن هذه الحصة ولكنني هدرت حبا في النحو ما يجوغا wela no to da alkawali na wela lokacin katun na duwa Allah gifta an azil hisa wela lokacin na duwa ni katun na ibn ngaba nan kalewa kwasa da alkawali aduna ne ga kana bi imkani a astazina mudir wa ya ji mina wa izini ya tishi ma firgiya da ga mai adaba na wa izini ya tishi ma kanta an ali al-ifsa ga mai adaba lokacin nan amma yana na mai wa izini nan walakin na ni hadartu mi de be be hubban fi na wa yebo boye ka tunawo na mi de na man gaza da Allahu ilman soku biyo pipe haka za ya kunu talibul misali a cale gi makanta na ji efe misali ya zawon gizi na yi. inna ma ya drusu ragbatan fil'al wani jika tuje ya bufu bayan ilimi na dabi wani wagon da ilimi na larabatan mina limtihan wuji da su ya jarabawa ni katun na jiga make yi nan wadda zai ba katun jarabawa ya bi wallahi tallahi da ce wasu madin to ba ma ji damuwa ya katu ba nga giyun gya nga gya ndo ci feji kokari ya maibu ga lecturer mu ci de wuye wo wuye ode wo wuye be ti o yin a feji wa ci mi ga igi e makanta mi ndo ci ga wa de uzuri ko sumbu ko tsuza mu ci feji wa fi mi za fo abu nke da jaba fa ko de e baki eji jin do ci bu man na dare e wukatu ci waya tun ga yi makanta un do ci ga ka su ga to ade ba ka to ne da wannan <laughs> wa len do ci ya ku yi ba ba ga ka wadda to lecture ba uzuri da boye wana wa ya so ya sai bana ade test na wa ya ku yi matakin ci da ya to test ma ne luwa yi wucin da no to shi na me yi baba san ka ta ga to test yi ga yi wucin da amma ga mana ga zo ko sun bu tarbiya saudiya na jayi bu <laughs> e wani wagi makanta ga annabe kasala waga ba ya je teacher wala wuge makaranta ta aiki makaranta ki cewa ba wasu da bai katun ya wadda bai wala ka ya amma na wa ya tarbiyya wuce aje ge wasu ga wasu a ga yi ba zan ni ma be dace ya wasu fundo cho mi pa mini gi makaranta da ofe ga na ji katun bai yin nan ga A adegi makaranta ndo ci na ga mun lo shi ndo ci de taru? a ci yun ga mun gba qur'an ko mu ci gba qur'an alle fe ga allah rama wanda wunde Allah rama ba yi bari na mai yi ba ga kuwa ya za fit amfani Allah rama to ga wani wuda da ciwo e wana tumi ga kuka ka ta fiti amma mi wuda ji tsariya e bulu fe bibiwa zai yi baba gaji ka tuna zan na gaiwa wari o ma bai dace amma zo ya ga felo zugun egun zan ya ji wore abbe ke o ge de shawa ga olojin gure su ka tuna funa katon yi yadda bai na yi kwaya gama na yau ya katon da ya bukin gai magumba fondoro da ya buki. wa make ya ci wa yi ji kan gizo wa tendo cha tendo cha man ji fata ya katon ya fi <laughs> ya fi lita fi roku wace ga wa gba wata sokol eh. barku don gurguru na yajinu gaba da listi'aza zumayen istihazo ibrahim gba wala tattulu auladakum khashyata imlak e ga wuge jebo da su talauce wa mananu na zukuhun wa iyakun yi yi zai jan zukiya na wa iyakun to to mamaji inna katlahun uwe giji ka na qitan kabira laifin ciku yau yajaluna sabi'an fi adhanihim eku egwawa jaji fitu kwajo mina sowa eki egwaya ato samazo ko kwa saka kyayi eh hmm radi ebu cin radi ji fahimta ko n'otu gan radi ajo ɗan wannan waye mala'ika ji faga gale galwa abu luwa abu e dukunci dina waje owu fe ji kyau ga alokin dani hmm, fa'ida ne wuwa ga mala'ika ji gbagba nu ezi luwa abu luwa abu ga yi gane wani wani ishara ga yi ezi yale ɗau ga kabo za mu ci sai su hazar al-maut eti da sun yi tuto eti da sun tuto ito na ji fi kata wawu sai wa bai walati gunan ji da sun su suga wai tuye ga kuyan da jabecin da wai ta ta jafa jinubu a nilmadaji wuji guruji aja jinubu ka sani lafiya a nilmadaji ke ta caji lugwa ya da'una rabban aja fi musoca fi batoca addu'a haufan etiyan da sun zabawa wa an bai waya aljanna wame ma razak na wayin fikun ina ji mai yajin arziki yana aga wufe kutoci sunne uwa ga zai ga wani ba ibada ji mun ji bada sunna ba wuji ba wa aljanna ba ngole yana cin na ibice cin ko ya ayyuhal na amanu ya naja imani jina la tubtilu sadaqatikum sadaka naje jina ya gala da unni mare bil manni ji sai wal azabi gulatu zai gala yana fa sauji kuyi miyawa dai kanzo kuyi miyawa dai kanzo ndi mga yawo kaza ndi mga gaji sadaka kaza ya waya wal adha ga ye gunye ga miso ye biya je kallabi yunfiku malahu doji zane yawo azaki wuri a annasi wa zawangi ja lene hunji bo ba wala yu'minu billahi wal yawmil akhir umajin iman betoci to fe ku yana ma murakibu gada wa ma'u zuhair umma gada ganbe yagi e makanta ne zuhair na zuma na murakibu sa jama'a jimina ga zuhairu gan innaka mana'tahu min ad-duhul ga woman wan kan gada da ajo manyan ya murakibu shi ga inna ma mana'tuhu ta'ziban ne kan ka yabo mai jin ladabi ta'ziban discipline na fakad asba ta'akhur da'bahu wa daidanahu e bona ezu gada da be makanta ma asba wa fe da'bahu bojin wa daidanahu ina wa dayu be ila julozu manan ni gudo da'b daidan dun tatu wala julozu ngala bi da ci biyo مراكب وقال هل تشكو إلى المدير آه. وهي لكارو لا دابتش مكانتا مدير ما دي اللغة يقول يبون أنك كاتويا جي ما دي اللغة جغانا إنما أصبر علي قصد الإصلاح عسى الله أن يصلحه ذا إنما أصبر ọkàn yi èdè kalla ko faliyadu hulko buran ga kalla faliyadu a'a kalla wanda bai manayin e a'a ji fahimta ko da faliyadu ya ka sawa lotu mai ji fahimta ko wagan wadanda inna ma a alaihi me we mawubi wani kazzal islahi ya bon manufayan wula gyara wuce ya kuri tu ga kowa ji gyara yi na waje su asallahu an yuslihahu amma ya ji fata ga tso shiga ta zu a sa wani lotun ya laisa wani lotun ya kana wani ya kana ismu kana kima yabe nga marfu yabe to acha ga sautu asallahu ke ga kana allah ko ga sata amalu amala lais amala kana itin kauna ngole iga wala taraji wala ishfaq ji kauna kuma ya wato sayu amma abubuwa ne wayi me fata ga so ga ezutala na da ngala nga mu ke ha lakar kare wula bayan mudira kalla a nga wuda nara mai ja kuri biyu ji lakari wula fita na ebo maslaha don na gayi gwargwadon karatun yau gwargwadon igbana social barku don bai kacci bici na su kufa gan bayin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك